Eh, don a nan fadar an fi karfin haka sai ka kakara masa masifa ka bar shi <laughs> eh, ga fadawa nan ba za a ce ba shi da shi ba dole ko na wani za a ra za a baka ko na wani za a ra fada a ce an rasa ai ba zai yi ba eh wannan kenan idan ko wani aka rasa ya laifi shi kenan za ka je ka nemi belinsa ka gaya sarki da irin wannan harshen ne Eh, wane ne talakan kawa ne ya kama kafa da hakimi talakan kawa ne ya kama kafa yi kuma eh, bulaminka ya kama kafa da talakan ka hakimi wane shi ne gahinan yau an goyi baya da hakimi wane da wane an kama kafa da su ran kaɗe mun zo gabanka wane yana cikin ba allah ne zai fidda hi amma kai ne sanadi kai ne sanadi kuma wayannan masu mulkin da ciyamomin da 'yan eh, sandan da kwamishinonin gaba ɗaya 'ya'yan talakawa ne ƙarya suke ku ne na gaskiya 'ya'yan talakawa an kawo muku su da izininku suke yi hmm. so da haka sun ɗaure mana mutum banda kai ranka dai ba wanda zai kunce su kai kai isa da 'ya'yan talakawa kuma kai isa da mu kai isa da iyayenmu ranka daɗe yau muna so mu ga kwarjinin sarauta Muga zuciyar mulki ta motsa a nuna isa ga talakawa ranka ya dade ka koma gefe ka tsugunna ka danyi haka zai je sun ce ko miliyan zai kashe <laughs> yana ai an sai an samu na fada suka san kallon fada ai amma ka je gun fada kurin kana wani rayin kunya ba wani kyan kamala zai yayi ai yanzu nan sai a ta saka yi a wane mutum da farko ma mahaifinka za a fara dan gidan wane ne eh da babanka ma za a fara a ce akwai kudin harajin shekara uku ma fa bai biya ba ka ma tukuna sai an tana wancan ma tukuna hmm, to Allah ya gane da mu to mu ji ikon Allah annabi zuwa saboda mulki da ilimi da Allah ya bashi da ya tashi ba abin da annabi yusuf ya ce a fara duba kayan sauran tukun a zo kan dan uwansa wannan hankali sai sarauta e Allah yana ba su irin wannan ilhama ina fata kun fahimta hmm, to yi ne aka ce ya aka yi gaba kaɗan na'am fabada bi awiyatihim qabla wi'ayaki summa sakara jahannamin wi'ayaki kazalika kidna li yusuf da aka fara bi awiyatihim da tekunan su qabla wi'ayaki aiki kafin a zo kan kayan binyamin summa sakara jahannamin ai aka da wannan kwano min ya yi aiki da karhe aka tadda daga kayan binyamin minu ya yi aiki su masa karaja minu ya aiki fala ma karaja hannu liya laye ta yi mu domin kada a tuhumce su yayin da aka da kayan a kayan mu da aka da su na kasal yake wata rukusun kowane dan uwa sai ya haka min yi saboda kunya Eh, a binciki kayan wannan babu kayan wannan babu kayan wannan babu da aka zo kayan benyamin ana bincike ga kwano mm. ana bincike ga kwano daga nan duk yan uwan annabi yusufa sai da suka sun da kansu kasa dan kunya <coughs> waqbalu ala binyamin suka juya suka kalli binyamin ho suna zargin sa waya kuluna suna ce faratana yaro ka kunyatar da mu wasa wadat wajana ya ibn rahila ka za fuskan ya yi baƙi kirin ya kai ɗan rahila ga kuma ɗan rahila ɗayan yana ji annabi yusuf ɗan rahila yau ka za fuskan ya yi baƙi in gance fuska ta yi baƙi ka samu kunya ya kai ɗan rahila suka ce ka samu kunya ga ya masa haka daga nan ma zalala na minkum bala a ku ƴaƴan rahila ba ku rabuwa da masifa faƙala binyamin sai binyamin ya ce bal banu rahila ma zala lakum minkum bala'u ai ƴaƴan rahila in ba ma rabuwa da bala'i ai ƴaƴan rahila ba sa rabuwa da bala'i kuma a gurinku yi mana amma mu ƴaƴan rahila ba ma rabuwa da bala'i to ai kuma ƴaƴan rahila ba sa rabuwa da bala'i a gurinsu ya tuna musu wannan maganar yusufan tunda kun halaka da ƴaƴan rahila eh ai mu ba mu rabuwa da bala'i to ai mu ma ba mu ruwa da bala'i a gunku hmm zahabtum bi aki ba kwanan nan kuka tafi da dan uwana bane hmm. fa mu fil bariya kuka halakar da dan uwana a jeji ba kwanan nan kuka yi haka ba innal ladhi wara hada sawai rahi in kun ce wannan kwanan ni na dauka to wanda ya dau wannan kwanan ya jefa a kayana huwa allazi wara albirati fi riyalikum shi ya za kuɗi a taikin ku ha <laughs> to ka gani dai shi dai ba shi ya za ta wanda ya za wannan kwanan a kayana shi ya za kuɗi a taikin ku aiki ma a shi ya za kuɗi ai da haka za kuɗin kuma ba ku mai da kuɗin ba ko to wanda ya za kwanan nan a kayana shi ya za kuɗi a taikin ku kuma ku mai da kuɗin na? to fa kuma nan gaba zai dai a taro tar ikon Allah to ya kai min qablu min na'am kadhalika kadhalika kinna li yusuf hmm. ma kana li yakuza ka fi dinil maliki illa an yasha Allah kadhalika haka nan alkaidu ba kaidu bane ku duba sharhi eh ku duba sharhi dan kaga jalalain nan sai ka ga sharhin sahu ku duba kadhalika kidna ai kadhalika a sharhin jalalain cewa yayi a tafsirin cewa ya kidina kaidu kazalika kidina din sai fassara shi da kaidu ai shi ko mai sharhin sai ce mana kazalika kaidin da ka faɗa sai ya ce mana ai alhila wa hiya istifta'u yusufa min ikiwatihi ai annabi yusufa shi wa ƴan uwansa dabara ne ba kaidi bane kaidin ana fassara shi da dabar? kidina li yusufan da za ka faɗa ko na gaba kidina li yusufa sai ya ce ai wa itiyalu a can jalalin ya ce mun nuna masa ne dabara fi a kaza aki amma ka duba ƙasa kuma ai kidna ilhamnahu mu ne muka kimsa masa ilhama an yara a sa'a da ya ɗora wannan kwano fi rahali aki a cikin kayan ɗan uwansa liran mahu ilai domin ya rike ɗan uwansa alama hakama bihi ikiwatu gaban da yan uwansa suka yi hukunci na wani itiya ne, fa ma waqa min yusuf da abin da ya ku gane annabi yusuf fi tilkal ta a wannan wakiya ba fa da kaye ba bi wahayi min Allah ta'ala annabi yusuf yi ne da wayi daga Allah min Allah ta'ala wayi ne idan a wannan yayi yuqalu ana cewa kai na nade ala ikiwati to yaya in haka ne to yaya ya kira yan uwansa bi sarakati da sata wa tamamahu ya tuhumce su biya ma annahum bari'una tare da sun kubuta ya yi kira su da wannan kuma alhali ga yan uwan nasa sun kubuta aka ce ma kana ya za kawo ai bai kamata annabi ba ya rike dan uwansa ba raƙiƙan a matsayin bawa an sarkati ga sata fi dinil maliki daga addinin wannan sarki shine maliki addinin wannan sarki ai hukumar maliki misira ne ba addinin Allah zaka ce maliki sarkin misir li'anna jazahu domin sakamako a gunsa inda hu rarbun duka za a yi barawo wata gari da sa yi kurkuku misilil masaruki kamar misalin wanda ya yi sata la kaki a babauta ba to haka sakamakon yake a masa duka kuma a sa yi a kurkuku ba bautarwa kaɗai ba shi ne fi illa an ya sha Allah bai kamata ya kama ɗan uwansa ba sai Allah ya so akazahu ya kama yi ne bi hukumi abi da hukuncin babansa ai lam ya tamakan min akazihi bai zama ya rike ba illa bi mashiyatin lahi sai da nufin Allah wa bi ilhamihi da kuma ilhama suwalu ikwati ya tambayi yan uwansa wa jawabum ga ansa nan bi sunnatihim ga nasa sunnan Allah ya ce narfa'u darajati narfa'u darajati man nasha mhm. wa fawqa kulli zi ilmin alim narfa'u Allah ya ce muna daukaka daraja man na sha'u na duk wanda muke so za mu ɗauka ga darajarsa bil irafa da yi watan ne bil ilimi da ilimi idan Allah yana so sai ya daga darajar mutum da ilimi wa huwa kullu zi ilimin alimi kuma duk irin ilimin da Allah ya baka al na, na ababan halitta alimin wani ya fi ka ilimin alama minu hatta yanta ila Allah ta'ala ilimi haka zai je gurin Allah ana da ikwatu yusuf wa in kanu ulama yan wan annabi yusuf idan ma sun zama malamai illa anna la ja'ala yusuf fawqahum fil ilimi ku duba shirshi sai dai annabi yusuf ya fi su ilimi bal faralahu alaihi ai Allah ya bibita annabi yusuf fi akan yan uwan nasa bi mazaya da darajoji azimatu masu daraja mina ar-risala Allah ya ba annabi yusuf manzanci wal mulku Allah ya ba shi mulki wal an'ami Allah ya bayi ni'ima alaihim wa ghayra zalika da wani wannan saboda haka duk ilimi da Allah ya baka ka tsaya a duk yadda kake wani ya fi ka a yadda ka raina kanka kuma ka hu wani shehu abdullahi gwanduran da ya zo kano zai fice aikin hajji kana ba suka fito suka jere suka ci ala gafi ta malam ka tsaya mana kaɗan ba mu ilimi in ka ba mu ilimi sai ka fice maka ya ce to yi kenan a zo tun da wanda suka nemi addini a basu a yi malaman kano jarraba shi suke yi malaman kano ɗin gaba ɗaya duk ilimin da suka zo da shi shehun ya fi kowa sani shi ne ba suka ce to yanzu ilimi ɗaya ya rage wanda dai wannan malami za mu jarraba shi mu je shi ne ƙarshe shi ne ilimin na mukutasar na shehu khalil to malaman da Allah ya bayi ilimin muktasar ɗin gaskiya ya zama wali don wannan malamin yana yi yana yin littafin sai da shehu kalilin ma ya gan sha mafarki ce ko ni da ina duniya zan zo in san wani abu abin da ka sani a littafi na wanda ban sani ba to sai aka tura wannan malami ya je ya jarrabi shehu audullahi lokacin da ya zo shehu audullahi yana rubutu a littafi yana wallafa wallafan littafi sai wannan malami da ya zo dama yana da hirami zai nuna karama sai ya ɗau hiramin nasa shi ne wannan hiramin da kake gani na malamai ba kana ganinsa da hirami ba ta da yake karamin ai wani yanzu wannan hiramin ya san dubu zai tofa masa ai wani ya san dubu goma ya biyu zai tofa wani ya san dubu uku zai tofa eh, idan ka yi garaje ka ɗauki na wani ka ɗora makan cewa za ka yi E, kuma wani ajiye hiramin sa gurin ka zo ka dauke ka zauna gurin ka zama da ji ba za ka tashi ba ai wani ai masifar duk tana nan ai wani a hulansa wani a wannan to yi wannan malamin ya zo da wannan hiramin nan koriya yana zuwa shi kenan gaban shehun sai ya jefar kurin sai hiramin ya juye ya zama zaki zai haɗe shehu abdullahi yana ne ya ce to abin ma karama ce shehun yana rubutu sai ya saki alƙalamin kurin alƙalamin shehun da ya ke kikir kikir kikir kikir kikir kikir kikir alƙalamin shi kaɗai yake rubutun da ya ga alƙalamin shi kaɗai yake rubutun a hankali sai ya ɗauke hiramunsa sai ya dubunkun ya yi a hammata da yawon ya zo kuma a hiramun alƙalamin kuma ya sake feke biyu ya jefa su nawa suka zama uku sun dangwalo ta wada kirkir sai su juya takarda da kansu kirkir sai su juya sai su ajiye takardar ya rubutu nan da nan sai ga takardu kamar inji yana fito da su ya ce alagata malam na tuba na tuba man gafara na tuba wallahi ya ce to ai sai ya ce to ko bayan na tuba wannan sikirori da wannan alkalama suka rubuta malam ina bara ya ce to yi ganin za a baka su da aka tattara littafin aka bayi lawalin shi mai lawali ne lambali zai tambaya to duk lawalin babu an wake shi wannan alƙalaman lawalin saka wake su kaɗai shi zai zai tambaya abinda zai tambayan alƙalama ne suka wake ma suka ajiye ya zo aka shi. wanda ya bamu wannan hikaya malam mamu da kurna yi eh, babban layi to saboda haka wa hauka kullu zai ilimin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 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد قالوا إن يسرق فقد سرق أكل له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا sai yawan annabi yusuf suka ce in ya sarik in dai binyaminu ya yi sata faƙa da sarraka akun lahu a kowane ɗan uwansa ma hakan ya faru da shi karka ce sata ka ce a kowane ɗan uwansa ma sun ce hakan ya faru da shi min ƙabulu tun gabanin wannan rana yi ne annabi yusuf wa kana saraka li abi ummihi sanama akwai gunki da ya ɗauka min zahaban na zinari ɗan ammansa zai bauta sai ya ɗauki wannan gunkin ya ɓoye wa kasarahu ya karya gunkin liyan la ya hu domin kada abota wa gunkin saboda hazi da makala ce dalilin ma da ya sa aka yi wannan zance annama lamma kare da sa'u yayin da aka fidda wannan kwanan sha min rahali binyaminu daga kayan binyaminu iftaraha iki wata yusufa yan uwan annabi yusufa suka kunyata wani kasuwar rukusan suka kuya da kawuninsu faƙalu sun faɗi wannan ne tabari'atun lissatin domin su kubutar da wato wato sahatihim yalwansu farfajiyarsu suka ce in yi sirik in har yayi to tun da dama akwai in na bai ma yi ba liyanna wule sai inda wani ta ƙi sarati domin su gaskiya ba su tabbatar da satan nan ba bi mujarridi ikiraji sa'i da tsiretuwan fidda kwanan sha min rahalihi daga kayansa to hi yasa suka ce in ma yayi wannan magana da aka faɗa li'um ya ɓoye gunki ga ɗan ammansa to gaskiya ha za a hada laƙawa da ɗayan kauloli ne wannan ɗin sai sarƙaji allazi na sabu lawan suka danganta wakila wani ƙaulan ja a husa ilin yau wasu malaman sun ce mai bara ne ya zo masa ba a kaza bai ya riki dau ya dau min albayti ga dagi fa na wala hali ya dau ba da izinin mutanen gidan bai ba mabaracin wani kaulin wakila akaza dujajatu min dai ya riki kaza ne allati kana fi baiti yaquba wanda kazan yana gidan annabi yaquba fada sa'ilan ya ba mai bara wakila kana ya kabau da'ama min alma'idati wani sa'in yana ɗaukan abinci ya koye ba almajirai sadaka wakila lam yasraq asalin asali ma wasu malaman sun ce duk wannan ma bai faru ba la zahiran wala badina ko a zahiri ko a badini wa na ma kana tuhumatu faqat tuhumta dai kurin suke yi wazalika zalika anna ammatu akwai amman zaharantu wanda tare ne hiba da mauti ummihi bayan mutuwar mahaifiyarsa fa hababtu ta masa soyayya huban shadidan so mai tsanani falamma tara ra'a yayin da ya girma at mahabbati yaquba alai sai da soyayyar annabi yaquba ya uka gare fa habbahu take san fa qala li ukhti ya ga yar uwarsa yace ya uku tahu salami ila yusufa mi kama yusufa fa wallahi ma agadiru ni ba ni da iko an agayi ba ni satan na buya koda sa'a daya fa qala ta ce a iki na baki fa qala yace wallahi ma ana bi tariki inda ki ni ba zan bar shi a gunki ba faƙala ta ce da ahu indi bari a gona ayyaman rane ku an zura ilai na kalle shi la'alla zalika ba da banza ba ya sile ko ya ibe min hasu fa fa'ala zalika aka aikata wannan fa madad ila man dikihi sai ya nufi akwai bel ɗansa wanda kana li isiyaga na annabi isiyaga ne wa kana yi suna habil kibri ana gadon bel ɗin ne duk wanda yake babba sai a bashi wa kana akbar auladu isiyaga don shi ne babban 'ya'yan annabi isiya ga annabi yaƙuba wa inda ha yana nan a gunsa min tun ya ɗaura wannan birnin ala wasu da yusuf a tsakiyar annabi yusuf ta ta siya biyu karkashin tubabansa wa huwa sagirin yana yaro su makala ta ce laƙat faƙatu min ɗigatu isiyaga to na nemi fa birnin ɗin ya na rasa fafashatu da aka buɗa a halalbaita aka yi bincike a mutanen gidan to fawaje duha ma yusuf sai aka samu biyar din tare da annabi yusuf kana yaquba annabi yaquba yace in kana fi ila zalika in ya aikata wannan babuwa salama laka yaquba ta fa amsaktuhu inda sai ta rige yagunta ta ma har ta rasu to dai malamai sun ce bayanan bai fice haka ba amma magana dan asali ma kuran da ya masu ke babu abin da ya faru ga annabin Allah qala antum qala antum sharrun makana wallahu alamu bima tasifun da suka ce in dai hakan ya faru da hito ya faru da dan uwansa fa sarra yusuf duk da haka annabi yusuf ya koye kansa fi nafsi walam yubdi bai bace masa komai ba lahum da su kala fi nafsi ya faɗi wannan magana fa ba a baki ya faɗa ba fi nafsi ya zuciyarsa ya ce antum sharrun makana wannan dai sharri ne da kuka saba yi min yusufa ga annabi yusufa wa aki da dan uwansa lizarqatikum akakum min abiku saboda kun kwaci dan uwanku a gun babanku wa zalama kuma lahu da kuma zaluncin da kuka yi wa dan uwanku wallahu alam amma Allah shi ne masani alim shine masani bima tasihuna da abinda kuke subbatawa tazkuruna hu da abinda kuke ambatawa fi amrihi daga lamarin annabi yusuf da abin da kuke dai Allah shi ne masani hmm. qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykan kabiran fa kuzahadana makana inna naraka al musinin qalu suka ce ya al aziz ya kai wannan sarki saboda hadhihi maqala ce dalilin ma da yasa suka yi wannan magana lamma istakare da sa'u yayin da aka da wannan kwanan sha min rahali binyaminu daga kayan binyaminu to gaskiya lokacin nan garabar robilu robilun ya yi fushi lizalika dalilin wannan yin robilu ya yi fushi wa kana banu yaquba su yayan annabi yaquba haka Allah ya yi su idan garibu gaskiya idan suka yi fi lam yudaku ba wanda ya yi sai tunkare su wa kana rawdili hi rawdili yanda Allah yi shi idza garaba in dai yayi fushi lam ya li garabi babu wani abu da ya tsaya ya tankare ga fushin da yayi wa kana idza zaraga dan gaskiya duk lokacin da yayi ihu shi robilu alqat kullu hamilan hamla mace mai ciki kowace ran nan za ta yi bari ta jefa da cikinta idza ya saudu in dai an ji muryar rawdilu mace mai ciki ko dubu ne a ran nan za su jefar da yayansu ko lokacin haihuwan ya yi ko bai yi ba to ya yi murya kamar irin busan da na tayin giyama haka muryar raubilu yake da ƙura'ani yake cewa wata rakullu za ta hamlin hamla ha wata rakullu za ta hamlin hamla ha to haka raubilu inda ya yi ihun nan a cikin baiwa na Allah da ƙudura da iko da isa da yadda Allah yake wa bayansa zababu jinin annabawa to Allah ya ba shi wannan inda ya yi ihu dai mace mai ciki gaskiya cikinta zai faɗo shi raubiru yana da wannan damar Allah ya amince masa sannan kuwa baya da wannan Allah ya bayi wannan daraja hima idza sami'a sautu wa kana ma zalika idza masa wa ahadin min waladi yaquba kuma duk da wannan daraja tasa na baiwan in ana so fushin ya fuce to sai dai wani daga yayan annabi yaquba ya shafe shi to idan akwai dan annabi yaquba ya shafi rabilu ya skana garaba hoto fugin sai ya koma ya kwanta wa kana aqwa iqwatu shine mafi karfin yan uwantaka daga cikin su wa arshadahum mafi shirya su wakila wani kaunin kana haza sifatu shamun ibn yaquba wanda yake da wannan baiwan wasu malaman sun ce a shamun ne dan yaquba fa qala liki wati shamun ya ga yan uwansa ce kam adadul azwaqi bi misra sai shamu ne ya tambaya ce wani a misir ma kasuwa nawa ne saboda gaskiya ran nan za a yi tashin hankali ne eh, don ko kasuwa nawa ne shamu ne yi kaɗai zai daidai da mutanen kasuwan eh, ya ce kasuwa nawa ne ne a garin nan ne kaluwa gaji ai misira babban gari ne manyan kasuwa a misira goma ne kala ya ce aka huni an tumula suwa ya ce ta kubar manyan kasuwa goma duka E za mu yi fada da sarkin garin nan yau kasuwa goma duk a bar manzo duk wanda ya nugu a kasuwar nan goma zan yi maganin su ni kadai dan gaskiya ya daka tsawa duk za su yi suma ya ce ta ku bar kasuwan ni kur eh haka ya gaya musu yana kala ku wuni an tumula lasuwa ku ya ce ku je kasuwa goma nan tunda ku goma ne eh ku goma ne to ku goma nan kowa ya je tare kasuwa daya mutum da ya ba yayan annabi yaquba ɗaya yana daidai da mutanen kasuwa guda kasuwa da yana ce da mutum dubu ɗari to ɗan annabi yaquba ɗaya zai iya yin maganin duk mutanen kasuwa sai raba zai ce kowa kowa ya je ɗauke kasuwa ɗaya kai fa ya ce a ku bar ni da fadawan mutanen da suke gaban sarki bai fi dubu ɗari da ahirin ba da yi da fadawan duk zan murkushe da kai su ku je ku tare min kasuwannin gari ni ku bar ni da abin da ya shafi fadawan sarki kur da yi sarkin kansa yi kuma kasan ba kasuwa tsaro yake ba tsaro yana fada a tsaro a fada yake ya ce to ku bar ni da fadan kaji fa sham'una ne Allah ya bayi wannan daraja hmm, ya gaya musu haka akubuni antu almaliku ya ce ni zan isar da sarkin haka ya faɗa zan isar da lamarin sarkin wa aka fi kuma lasuwa ku in ma ba za ku ya tsare kasuwan ba zan je na tare muku kasuwan ma duka fada kalu ala yusuf nan da nan wannan mai fashin ya shigo gurin annabi yusuf ba faƙalar raubilu raubilu ya ce ya yi wani maliku kai sarki ya daka masa za a ce kai sarki laturar da alai na kana yanzu maganan wasa ya fice mayar mana dan mu kaji kuran za ka mayar ka mayar mana duk abin da za a yi ta yau za a yi ta ka daina ce mana wani ka rike dan mu da sata wani menene kurin